من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya fara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙonsa Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ƙara jaddada godiya ga Allah da ya dawo da mu wannan rana mai albarka ranar Laraba rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka mai taken alkhawarij awwalul firaqi fi tarihil islam khawarijawa sune farkon kungiya a tarihin addinin musulunci wanda babban malamin na mai albarka الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا يولى فامنا mun yi bayanin mukaddama muna cikin bincike na ɗaya da kuma yadda rayuwar wannan ƙungiyar ta faru to yau da izinin Allah subhanahu ta'ala ashirin da hudu ga watan rabi'ul awwal na shekarar nan ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da goma sha uku yau ko goma sha uku na wa na eh, sha biyu ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da bayanin waɗannan ƙungiyoyi za mu tashi a kamisan na biyar ko kamisan na biyar malamin yana bayanin inda shi'a da fara hawari jawa suka haɗu da inda kuma suka rabu kowa da nashi tsari yace khamisan abu na biyar ghalibiyatu atba'il firaqil ula galibin mabiya waɗannan ƙungiyoyi na farko na khawarijawa ma'ana masu yi wa shugabannin musulunci tawaye wanda suka yi wa shugaban musulunci tawaye shine sayyidina ali da kuma su shi'a ya tamayyazu na taliya suna da waɗansu alamu da suka bambanta da sauran mutane suna da waɗansu alamu da za ka iya gane su da su alamun kuma su ne na farko anna aglabahu za ka ga galibinsu 80% ɗinsu min hudasa'il afnan wato matasa ne masu ƙananan shekaru dattawa a cikinsu ‘yan kaɗan ne ta san duk abinda kuma aka sake wa matasa zalla masu zafin kai to babu dattijo a ciki mai kwaba a ce dattijo ne zai tunani zai jagorance su zai ba su umarni to za ka samu lalle sai an rika ɗanyen ayyuka to su da'iman matasa ne 'yan zafin kai galibinsu 85% kashi 80 cikin 100 ko kuma 85 ma kuma su sufaha'ul ahlam masu wautan tunani wautan tunani hangen nesansu na wauta ne a ciki su dai kawai inda dattijo mai hankali wanda ya ga jiya da shekaran jiya ya ga yau zai zauna da su sai ya ce kai kada ku ta samman wannan abin da kuke so ku sannan kalilin ilimi masu karancin ilimi ne na addinin musulunci walfiku walfiki ba su da asalin fahimta irin ta addinin musulunci sosai ga ƙarancin ilimi ga ƙarancin fahimta irin na addinin musulunci yanda za a iya haɗa wannan a ɗauko wancan aya ɗauko wannan ɗauko hadisa ɗauko a wannan a haɗa su a yi deducting a fidda wani abu babu ba su da wannan ilimi da zai qualifying nasu zuwa ga abu ɗaya zuwa ga yanda za su yi bincike kamar yadda kake ganin abun hangen nesa din nan menene ake kiran shi banakula ko eh, eh, eh? binocular shi idan kana so ka hangi nesan da kyau ka hangi nesan to sai ka haɗa shi ido biyun haka zai baka kiya amma inda za ka kashe ido ɗaya ka ce za ka kalla da ɗaya da ƙyar ya baka wato abinda za ka hangon da kyau haka nan da za ka kashe wannan idon ɗaya ka hango da wancan haka ba zai baka ba to komai na hangen addinin musulunci alkitabu wa sunna ne sai ka hangi alkur'ani da nan ka hangi sunna a nan ka haɗa su sai su baka a clear abun nan direction ko kuma abin da kake so ka hanga ɗin to su kullum idan suka kashe wannan idon suka hango wannan da wannan yake ce kawai abin da suka hango za su zartar ba su hada da ɗaya idon ba da zai ƙara fayyace musu abu kawa babu to za ka samu wallazina lam yatarabbau za ka ga galibinsu matasan hawarijawa da na shi'a ba su tarbiyyantu ba suka horu ala aidi ahalil ilmi a hannun manya-manyan gogaggun bijimayen hamshakan malaman addinin musulunci babu wanda ya zauna a gaban ka yi shekaru ya yi hijima a ce ya zauna ƙarƙashin wani hamshakin malami sannan ne mashuri shekara ashirin yana karatu yana littattafai babu wal da hamsakan malaman fikihu wal qudwati manya-manyan malamai masu kyakkyawan dabi'u da halaye yadda za su zamanto musu abun koyi tamkar uba za ka ga irin waɗannan matasan gaba ɗaya da ƙirka nemi wani malami da suka zauna ma a gaban shi suka yi wani karatu da an fara majalisi da su gudu suke da an fara majalisi da su gudu suke haka za ka same su ba sa tsayawa a waje ɗaya ka ce ya baka tarihi ya ce ya lizinci abakar gumi shekara ashirin yana matashi misali ko wani babban malami da ya lizinci ya yi ƙur'ani a gaban shi ya sauke hadisai ya yi fiƙihu ya yi tafsirai ya yi wannan ya yi wancan ya karanta adabu talibin ilmi ya karanta a talibu wal muta'allim ya karanta duk za ka samu babu ƙanana ne idan aka fara ɗan tsinta sai kaga an gudu yanzu da za ka ga an sa wannan littafin haka idan ya dan fara ya dan fara ya dan fara a nan sai ya gudu idan ya ji yanzu bin usman ya kafa darasi yanzu a gwando sai ka ga ta matasa su bar majalisin su na da sai su su koma can su ma idan suka dan yi dan ko da zai maimaita wannan littafin ne za su je to da sun ji wani malami ya kullo kuma sunan shi Sheikh Ja'far Allah ji kanshi sai ka ga tututu da zai sa ji san littafi sai ka ga sun kaurace wa can sun gudu sun koma can da wani malami zai kullo kuma an kwana biyu da Ja'far ba a sauke ba ba a kai ko kwatan littafi ba a ji wani malami ya kullo fanta mi misali sai tur haka ba ka taɓa samu sun tsaya waje ɗaya sun karanta littafi ɗaya biyu uku hudu goma sun sauke shi a gaban wani a su dai a ce kawai ai su tsaye ko da za su zauna wata uku uku ne a gaban kowane malami su dai duk inda suka zauna ce in kashe malam ji ah, ah, ai malami na ne in fantani, fantami ah, ai malami na ne in kashe malam isaka ai malami na ne to haka suke yawo suke yawo gaba daya babu natsuwa ka samu an sauke littafi ɗaya babu haka same su ba za ka taɓa samun su a haka ba wannan su ta farko kenan sifansu a saniya ta biyu aglabuhum galibinsu mimman fihim atifatun diniyatun wazira galibinsu za ka ga suna da menene atifa ta addini wato religion sentiment wato masu saurin menene zan kira atifiya sentiment na san rai to yawa wajira da kishi kishi su dai a hamas hamas eh me ake kiran shi hmm, ka zuga mutum kawai ya zugu kawai ya ci aje zabura eh masu kishi da zabura kawai su dai a zuga su su zabura kawai to yan zabura ne kawai eh komai nasu kawai yanzu kawai a harzuka kawai a zabura kawai haka za ka same su na yawa yawa in modern abin nan terminology na gayu sharp sharp yan sharp sharp ne kama kallahu a tafi su kawai yi samun muke zaune ne amma wannan zaburan da a tashi a harzika din nan da don nuna kishin musulunci ba bila ilmin ba mai ilimi fa a cikinsu, wala fiqhin ba mai ilimin fiqhu ma a ciki wanda za su auna abin da za su yi in nan a mizanin musulunci zaburan nan da za mu yi ba za a tsaya a yi a karanta fitan a ga menene zai resulting wani sakamako za a samu a yi wayin in maslaha da masada maslahan abin da za a yi da ɓarnan da za ta biyo baya a auna su a mizani a game za a je ni in fitan nan da za mu yi harzika a fita nan in babu wata maslaha da za a samu fiye da yadda ake a ciki a batta in barna za ta biyo sama da yadda ake ciki a batta kullum ba sa soji ne consequence karshen abu da result da abin nan me zai haifar mana ba a soji mu fita kawai wala basira duk abin da za su zaka ga babu basira a ciki wala tajriba kuma ba su da experience wato a ce suna da wani ilimi sun gwada irin wannan abun sun kware masa babu experience akan abin da za su tasan makawa wala atibara indahum li ahli ilmi kuma ba ruwansu da cewa mu je mu shawarci malaman ilimi mana mu je mu samu manya-manyan malamai na ilimi mu ce ga abin da muke so mu yi ga abin da muka tasamma mu ji wani shawara za su ba mu ba ruwansu da malamai na ilimi wal fiqhi wal basirati wat tajriba ba ruwansu da consulting su je su waiwayi malamai masu experience shi mai zan fassara shi da hausa ne masu kwarewa akan abu sun saba da shi sun san shi sun kware masu basira da ilimi kuma da fahimtar addinin musulunci ba sa consulting din malamai ba sa zuwa su nemi biyu din malamai shawaran malamai ko su gabatar musu ga abinda da muke so mu yi akramaka kallahu ya kuka gani su samu dai duk abin da za su yi yi shi a cikin basira bisa fatawan wani kwararren malami ba ruwansu da samun malamai da ka tashi kai da Allah waɗannan eh, waɗannan kawai abin nan daskararru kawai kai waɗannan me suka kai waɗannan yan gwamnati ne suna magoyin bayan gwamnati kai da Allah yanzu kana ce waɗannan kana samun su ma za su ce a bari mu yi kawai a nemi wani amir wani ka zama amir kawai kawai sai su nuna wani daga cikin su kawai eh bawo sai su ga su abin da suka fahimta fa malaman nan manyan nan da ta nan ba su fahimce shi ba su ƴan slow ne kawai yanzu idan kan yi a ce wai wai mu bi abu a hankali shi nan abin da za su ce mana to aka ce to haka za ka tarar da su na uku daga cikin alamunsu liza saboda haka ayyu sababi bi sababi simmataini sabiqataini saboda waɗannan alamu guda biyu innan na farko da na biyu kasancewansu matasa masu wautan tunani marasa ilimi da basira sannan wanda babu ya afifa ta addini da hamasa ta kwashe su ba ruwansu da manyan malamai magabata masu ilimi to saboda waɗancan illolin guda biyu na biyu da na farko su suka haifar da na uku shine is, uh, is istaghwatum fi'atu salisa istaghwatum sai aka samu wata kungiya ta uku wanda ta zo ta wace su aka samu wata kungiya wanda ta zo ta ede su wa hum ru'usu ahlul ahwa'i su ne shugabannin maso maso zuciya ya zuciya shugabanni masu bin son zuciya sai suka yi amfani da su an gan su masu son zafafawa ne a addini masu saurin harzuka ga su ga rashin ilimi ga su matasa ne ba basira ba experience babu hikima to sai masu bin son zuciya sai suka zo ne suka yi amfani da su sai suka ɗebo su suka ce waɗannan namu ne za mu cimma burinmu ta hanyar waɗannan za mu cimma burinmu su ne ahalul ahwa'i wal matsane masu kwaɗayin abun duniya wasa'arat wanda suke da menene da riko a zuciyarsu na na ramukon gayya ga wani ya ci musu zarar sai amfani da su wajen ramukon gayya su kullo musu da cewa ku zo mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza watakila yana da kullalliya tsakanin shi da wani makwabcin shi yana da kullalliya tsakanin shi da wani malami yana da kullalliya tsakanin shi da wani mutum ma'aikaci to sai ya kullo musu da cewa ai waɗannan su suke kawo addini cika Aje a magance su kai amma ba za su san su manufansu ramukon gayya ko wancan ya taɓa toshe mai wata kofa ko ya abin su yi amfani da su dai wazzandaqati da manya-manyan shugabanni na na zindiƙai wan faki da munafikan musulunci maza sai su yi amfani da su maza sai su yi amfani da su yanzu yanzu yadda ce sun kafa wata kungiya ta jihadi ba za ka san suwaye suke financing din ba ba za ka san suwaye din ba ne suke abin da din sai ka shiga in ka yi karshe daga karshe sai ka samu watakila CIA ne ma suke amfani da ku wallahi ba ku sani ba wata in ka samu wannan kungiya addinin ka samu wancan kungiyan da kuke kallon su kamar su ne sai ya zama to su ma CIA din ne suke financing ɗinku ko kuma saboda an gan ku masu son hamasa da menene sai kuma ta yi financing ɗinku sai a je a yi garuwa a yi garuwa ba tare da sanin abin nan ba wani sa'i sai wanda suke so su cimma burin siyasa sai su ɗauki irin waɗannan duka su ce za su ba su maƙudan kuɗi za su ba su makamai za su buɗe musu su ma gidan rediyonsu za su buɗe musu gidan talabijinsu su ma inda za su yaɗa abin nan ɗinsu da makamantansu haka za ka tafi haka min musirin fitina daga irin mutanen da suke son tada fitina tsakanin al'umma sai su yi amfani da su kai suna suna suna abin nan suna ingiza su suna tada fitina wa du'atul firqa masu kira ga irin waɗannan ƙungiyoyin shine ka ibnu sauda kabni sauda wa zil quwaisira wa adrabuhum waɗannan tun zamanin da can suna nan zil quwaisira yana da tarihi wa adrabuhum da makamantan irin waɗannan suna fata an ganka jahili mai wautan tunani mara hangen nesa mai saurin harzuka da sunan addini ba ka baka zauna gaban wani malami ba ba ka da wani magabaci ba ka yi ilimi ba ka yi komai ba ta ce to irin waɗannan muke so mu nemo suwa ne suwa ne suwa ne mu yi amfani da su kawai ba su ka zama amir kawai ka zama to abin nan duk abin da kuke so har motoci za a ba mutane da alawar karasa inda yake fitowa sai dai a ce kai ku ka za a rika tura muku abin nan ko ya buɗe banki akan ka za ka tarar sadisan na shida daga cikin abin nan kun ga waɗannan waɗansu stop abin nan ne ah, abin onda na biyar galibiyatu arba'il firat min al-khawarij wa shi'a wannan alamu guda uku da shi ake gane yawancin su ɗan matasa matasa matasa matasa matasa matasa ne za ka tarar da shara goma sha bakwai sha shida ashirin sha tara ashirin da biyu ashirin da biyar talatin shi kenan haka za ka samu na shida lam yakun lil khawarij wala shi'ati فضلا عمن جاء بعدهم من أهل الألواء أهواء قدوة ولا سلف من الصحابة duk yan shi'a da hawarijawa na farkon ballantana na yanzu na ƙarshe-ƙarshe na wannan zamanin daga dukkan masu son zuciya biye ma son zuciyansu ba su da wani mutum ko da ɗaya wanda za su ce Shi ne abun koyinsu da suka koyo a ƙidansu daga gare shi daga cikin asalafu tsale Nina sahaba daga cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan masu albarka ba su da wani ko mutum ɗaya, da za su ce wai wannan abin da suke kai suna da wani magabaci cikin sahabai da suka koyo wannan abun karya ne babu ba yanda za a yi a ce dan shi'a yana da wani magabaci daga cikin sahaban manzo Allah da ya ɗauko menene wannan aqida babu tab babu wani daga cikin khawari jawa da zai bugi kirji ya ce ai yana da magabaci game da aƙidan da yake kai da abin da yake yi ga magabacin shi cikin sahaban manzon Allah ƙarya ne sallallahu alaihi wasallam sai dai ka samu magabatan su wani munafiki ne wanda ya fita ya yi ridda wani munafiki ne da ya shiga sunan musulunci wani ba Yahudi ne su ibnu saba eh, abdullahi bin saba al yahudi su abdullahi bin ubayy bin salul waɗansu dai gaba ɗaya amma sahaban manzo Allah da ya fiyo tsarkakakku ne da a ce wai wani gurɓatacce da yake aiki na lalaci ya ce wai wajen wannan sahabin ya ɗauka karya ne wa a'immatu salaf haka nan shugabanni magabata manya-manyan jagorori na ahalu sunna magabata a ce wannan abin da yake ai daga imamu malik ya koya ko a ce daga ahmad bin hanbal ya koya ko ya ce daga abu hanifa ya koya shine magabacin shi ko ya ce daga alhassan al-basari ko ya ce ibn al-qayyim al-jawziya ko ya ce ibn taymiya ko kuma ya ce Imam shafi'i ƙarya ne babu babu domin su gaba ɗaya an san menene manhajinsu da suke kai manhaji ne tsaftatacce domin daga tabi'ai sai tabi'u tabi'ina ne wanda sahabai ne malaman irin waɗannan 'yan zafin kai daga shi'a jawa babu wanda za su bigi su ce ga wani magabacinsu la cikin eh, sahabai la cikin jagororin al'umman musulmi nagartattu magabata na salafu salih babu kun ga mana yace albatta albatta kwata kwata babu wa kullu ma ihi ahalul ahwa'i duk abinda mabiya son zuciyan nan suke rayawa min anna lahum qudwa wai ai suna da jagorori fi bida'ihim game da bidi'o'in da suke ai suna da jagorori magabata min sahabati daga sahabai cikin sahabai wa a'immatul islam da manya-manyan jagororin musulmi ahalus sunnati na ahalus sunna wal hadith ko malaman hadisi wai daga nan suka koyo wannan bidiyar suna da magabaci cikin malaman hadisi to fa huwa mahdun kadhibun mahdu kadhibin wannan tsantsan mahdu a ce tsantsan ƙarya ne waftira'un kuma kirkira ne ta ƙarya wa buhtanu defamation batanci ne kawai ba su da wani magabaci aw nau'u ta'alluqin bi zallatin aw shubhatin yulabbisuna biha 'ala nas ko kuma su ce ai akwai wani ɗan zaniya da suka gani daga wani sahabi yasa suka yi riko da shi ta au shubhatin ko kuma wannan sahabi ya rayu akan shubha ko kuma waɗansu daga cikin jagororin musulmai yulabbisu na bihan nas eh wanda suke rufa-rufa wa mutane babu wa hakaza haka nan ne kullu sahibi hawan duk wani ma'abucin son zuciya shina yaz'umu duk lokacin da kaji yana rayawa yana cewa anna lahu salafan min a'immatil huda ai suna da magabata daga cikin jagorori na musulmi wanda suke kan shiriya to fa inna ma yaftari alal al kadhib to shi ya kirkiri ƙaryan ya danganta musu amma definitely ba haka suke ba dan shi abu su kirkiro ƙararrai suka dangana wa sayyidina ali ba haka din yake a'a ba su kirkiro ƙararrai suka dangana shi ga eh, sayyidina husain ba radiyallahu anhu haka yake ƙarya ne su suka eh, manna karyan ba wai haka yake haka nan ma Hussein haka nan magana na Aisha haka nan ƙarrai zaka ji suna ta abin nan aw yattabi'u zallata alimin ko kuma ya bi zaniyan wani malami ne mara ilimi da yana akan shi malami to sai rika ba su kissoshi wanda ba a tantance na gaskiyan da mara gaskiyan ba yace na sayyidina abakar ne ko sayyidina umar ko wani kaza kaza to sai dai ya bi wani malami mara ilimi da bai da ilimi ya tura masa wani abin da shi ma malamin bai ma san abin nan ba kun san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas wa inna ma yanzi'u al-ilma bi qabdi ulama hatta idza lam lam 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa'aftu fadallu wa adallu manzo Allah sallallahu alaihi yace nan gaba Allah zai dauki ilimi a doron kasa Allah zai rika dauki ilimi shine manzo Allah yace ba wai kana da ilimin kawai ka kwana washe gari kawai a ko alifin baka iya ba ba haka bane manzo Allah yake manzo Allah yake Allah zai dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai sai a rika bin malamai din ana cikin din ka ji malawa ne ya rasu ba replacement malawa ne ya rasu ba replacement malawa ne ya rasu ba wanda zai mai gurbin sa sai an dauke malaman sai waɗansu jahilai sai su dane su. su ba su yi karatu irin na malam ɗin ba sai su ɗane kujerunsu kawai ga su jahilai batattu sai jahilai su ma batattu su rika zuwa neman fatawa zuwa gare su sai su ba su fatawa ta ɓata ta jahilci su ɓatattu ne sun ɓatar, su ma ta su rika yaɗa bata duhu na dukan duhu duhu na dukan duhu ila ma sha Allahu to kaga bi ma'ana idan har ka ga mutum yana bin son zuciya yana waɗansu bidiyo'i ya nuna maka wai yana da magabaci cikin sahabai ko salafu salih magabata na kwarai karya ne sai dai irin waɗannan malaman misali da wani malami na kirki mai ilimin ya rasu ya ɗane kujeransa kan jahilci kun san kujeran ilimi ne kawai na musulunci ake wa haka kujeran ilimi ne kai na musulunci ne za ka ji wani fur ya gudu ya ɗane kawai ya zauna ya ce shi ma malami babana ne ya rasu ni ma malami ne in babanka direban tanka ne na mai dan Allah daga ran da ya rasu sai a jefa ma ki kawai na a ce ai da babanka direban tanka ne na mai tun da ya rasu kuma kai dan shi ne ga ci hau kan mai kawai don Allah ba koyo ba koyo a ce a koyan ba ka taba iya mota a ce don kawai dan malam ne dan direban tanka ne ana haka a nan to amma sai kaga Allah ɗaya an ce dan malam Allahu akbar kan Allah ku akbar kaga ana wani sukun koya ya ah, Allah akbar shi kenan kawai don ka zamo dan malam sai ka kasance malam hmm? Allah ubangi ya jikan albani zaria wannan Muhammad awal albani yace idan mutum basara ke ne ake hasashen cikin ƴaƴansa akwai wanda zai gaje shi to tun yana yaro ake koya masa irin ɗabi'un sarauta da sarakuna ana mai training da irin yadda zai rika takawa da irin yadda zai rika magana da irin yadda zai rika sa kaya da irin yadda zai rika daura rawanin ka ga ya zauna duk waɗansu ɗabi'un gidan sarauta ɗaya bayan ɗaya ana dictating masa yana ɗauka yana ɗauka yana ɗauka har ya girma a haka saboda haka yana hawan sai ka ya ya iya amma ɗan malami sai ya ƙi kawai a yi ta yi da shi ya kara, a buga a buga a buga a buga sai kawai wai a ɗauko shi wanda babu malam Allahu akbar Allah jikan malam Allah rahama malam amin amin jika a ce a bashi kawai sai ka zama ya zama cewa mutane jafa'i da bala'i babu inda ake haka sai kujeran ilimi ko na musulunci shi sa kake ganin kujeran malanka tana da saukin hawa ba ma na musulunci ba mutum turbi ya dare ya ce shi ma malami ne zai koyar da al'umma in an ce bai iya ba a yi ta bala'i da shi kuma a ce sai dai a raba ya ɗebi shi ya je can ya laɓe da su shi ma a yi ta abin nan ba a haka in babana general ne kawai yana mutuwa sai a bani uniform ce in sa ke kan in sa ai dan soja ne haka ake da ilimi eh, wannan haka za shi yasa za ka ga wani sometime an gina masallaci kawai an ɗauko imam babu interview babu jarabawa babu kaza babu kaza sai ka ga kai malamin shi wani kai ya laɓe a kawai shi ma zai tafsiri me ka'idojin tafsiri tafsirin nan ya kashi nawa ne me kaza me kaza me kaza shi ma kawai bai iya ba amma ya kaga kawai an sanya mutum ya je ya ɗora mutane kan wani abu ana ta bala'i don tsaban jahilci waɗansu ce wai bai taɓa ba fara gane karatu ba irin da malamin na yanzu wa haka za ka ji mafiya? ko kaga za a yi bala'i wai bai taɓa ma shi gane karatun duk da malamai suke yi wai sai da wannan ya zo yanzu ya fara gane mene ka san akwai fitina ka san akwai fitina haka za ka tararwa iyazu billah ya dan hada dan ɗalibansa shi ma Allah ubangiji ya rufe mana asiri yace to fatanabba fatanabba yace aware bi aware ka zaman to ka fadaka asil qari karim ya dan uwana mai karatu mai neman ilimi ka rika hattara ka rika fadaka da irin wannan hafizaka Allah Allah Allah kiyaye mana kai min da'awi ashabi daga kiraye-kirayen ashabu shi'ara ya kiraye-kirayen yan son zuciya yan kungiyoyi wal ittijahat da masu abin eh, mafuskanta wanda kowa ga inda ya fuskanta kawai yace Allah tsare ka daga irin kiraye-kirayensu sadaka ka zamanto sun fisge ka ka zamanto sun fisge ka wata rana wastamtik ka yi ƙoƙari ka riƙa riƙo bima alaihi ahalul ilmi wal fiqhi ka riƙa ƙoƙari kana riƙo da abinda hamshaƙan masu ilimi da fiqihun addinin musulunci da fahimtar addinin musulunci suke kai suwaye waɗannan nahaju salaf ka bi tafarkin magabata fa innahu siratul mustaqim domin magabatanmu koyi da su da bin tafarkinsu to shine as-siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya domin Allah ce ula'ika alladhina hada Allah fadi hudahu iqtadi wadannan su ne wanda Allah ya shirye su khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum khairun nasi qarni manzo Allah yake mafifitan al'umma mutane su ne karni al'umman da na rayu da su su ne sahabai su ne the best generation sun na ya lunahu sai waɗanda suke biye da waɗannan su ne tabi'ai domin sahabai waye malamin su kai tsaye annabi su kuma tabi'ai waɗanne ne malaman su kai tsaye sahabai su kuma tabi'u tabi'ina su waye malaman su ɗaliban sahabai to annabi sallallahu alaihi wasallam the best generation al'umma da suka fi kowanne alkhairi sune waɗannan al'umma guda uku sahabai tabi'ai da tabi'u tabi'ina mu kuma fa wallazina taba'uhum bi ihsani mu kuma sai mu yi kwaikwayo da su kuma da kyautatawa a kwaikwayon to nan ne radiyallahu anhu nan ne za mu samu yardan Allah radu ina fata an gane ko wa sabilul mu'minin koyi da magabata ma'abuta ilimi da da sani da ilimin addini to shine tafarkin mumunai shi mumini kullun cikin karatu yake da neman ilimi ba wai ya zauna kawai ya dan koyi wani abu kawai wani fa zai ji ba sai ya zama to malami kaga ana ta artabu da shi wani malami kaset kawai zai rika ci da muhadara da kaset da lecture da menene kawai bai taba zama gaban malami ba ai shi neman ilimi in ka zauna gaban malami ba wai zan zurutun ilimin zaka koya ba fa akwai waɗansu na duba a koya maka ga yadda ake zama ma a gaban malami ba naɗe kafa ba ai ba miƙe kafa ko mu ce haka ana karantar da shi sannan kallon malamin ma akwai abin da za ka ɗauka da yawa yadda yake demonstrated in yana magana da irin kamala da irin ɗaure rawani shi in mai sa rawani ne da irin yadda yake shiga da yadda yake farawa akwai abubuwa a lot da za ka nema shi ya sa malamai magabata suka ce mu in muka zauna a gaban malami laduba muke fara koya kafin mu koyi ilimin tukuna ya ake zama a gaban manzon Allah majalisin manzon Allah la tarfa'u aswatakum ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy in kuna zaune gaban manzon Allah sallallahu ku daina tsaga muryan ku sama da tashi har ya zaman tun surutu kuke ba a jin tashi ku daina haka wala tajar halulahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'd ku daina bayyana musu waɗansu maganganu kuna abin nan kamar yadda kuke yi wa ƴan uwanku haka haka idan kana zaune a gaban ilimi kana koya cikin ɗalibai za ka jiya suke kiran malami ya suke yi idan suka fara zuwa za ka ji ana akar makalla makalla makalla ko kuskure ya da ya suka ce akar makalla akar makalla shi akar makalla hudun ba za a ce akar malam kai kuskure a nan a za ka ji ana akar makalla akar makalla akar to malam in ya ji akar makalla ya yi yawa ya san akwai dan dan wani abu eh Allah ƙara maka girma akramaka Allah Allah ƙara maka girma Allah ƙara maka girma ya ce yaya ko ba haka ya ce akramaka Allah <laughs> ah, ai a duba baya duk da ladabi da abun nan duka ya ce ga yanda ake ga yanda ake zama a aji a wajen ilimin ma akwai abun nan sosai sannan za ka ji yadda wani zai tambaya da irin amsan da za a ba shi kai kasa kawai ka ji aji amma gaban malami yanzu ka in ka ji wani abu ya za ka yi kai tambaya sai ka zo waje na ai ka ce na ji wani kasir a rediyo ga yanda yake amma ni ya tambaya ba kai ce da Allah ina malamin da ya wannan ne ko ba haka ba yawa shi shi ya san da ya presenting abu shi kuma shi ne ya san irin fahimtar da yawa wannan abu cika sai ka samu waɗannan babu wani gaban malamai da suke zama ba sa zaman gaban malami babu wani tarbiyya babu wata da'a babu wani abin da suka koya daga zaman majalisi na karatu haka kawai mala yake to ja'alani Allah wa iyyakum minhu Allah ya sanya ni da ni da kai daga bin tafarkin malamai ma'abuta ilimi da fahimtar addinin musulunci ba cikin jahilai ba Allahumma amin ina fata an gane ko waɗannan su ne manya-manyan sifofin da za ka gane yan shi'a da hawari jawa mafiya yawansu yan matasa ne masu zafin kai ba da tawa da yawa a cikinsu masu wautan tunani wautan tunani masu karancin ilimi da fahimtar addini wanda kwata-kwata ba su samu zama a gaban wani hamshakin malami ma'abucin ilimi da fahimtar addini da suka koyi wata tarbiyya a gaban shi ba a haka daga wani lecture ne kawai yake zuwa kawai lecture wani kaset kawai yake ita zama to annoba wani littafin kwaya ɗaya ya karanta ko a hausa ma an ce karamin sani menene me kukumin matsala kawai a matsala kawai karamin sani ina fata an gane shine wani ya akwai wani littafi da wani malami ya wallafa ina jin malami dan tarabul no abin da in dan wannan Lebanon ne ya sawa littafin mut'atul hadith wato dadadan zantuka dadadan zantuka wato cikin littafin kalmomi ne maganganu ne na hikima na yau da gobe a muƙaddiman littafi yake da Allah mai karatu kar ka ga na kawo maganganun kafurai na hikima ka ce wai kafurai ne a'a ai alhikimatu balatul mu'min hikima duk inda take menene is a lost property na mumini wato kayan bata ne na mumini shi duk inda ya tsince shi idan kayan ka ya bata ka ganshi a hannun kafiri ba za ka ce ba ni ba aina ma waje da fa huwa ahqqu biha duk inda ya ganka yace to wallahi a ciki har waɗansu maganganu na hikima na Mandela ya kawo maganganun hikima da proverb na mutanen Japan na mutanen China na mutanen abin nan Indonesia na mutane na Romawa da abin nan har da Turawa da mene duk wani malami da ya sani yana da kalmomi irin na hikima sai iya kawo su ina jin in ban manta ba akwai waɗansu kalmomi na hikimomi na Robert Mugabe Mugabe to za ka ga shi zai ce karka damu da sunan cewa a cikin littattafai na na ka sunan manyan kafurai mu hikimar da Allah ya ba su muke ɗauka ta mana ne dama namu ne ta ɓace mana sai Robert Magadi ya ɗauka muka gudu muka ɗauko kayan mu ko Mandela ya kai ta South Africa muka gudu muka ɗauko kayan mu ba za ka ce ba bane ba zan ɗauki wata hikima daga gare shi ba suna karanta Qur'ani suna ɗauko hikimomi suna ɗauka suna research sosai me alkawari yake da shi kai da muhimmanci haka yake yi da sakin alkawari za ku gaba za su saba maka alkawari za su saba maka alkawari kuma kullum aiki a gayyace ka lecture ka je kai ta zama awa biyu kafin a fara kadan kai mutane sun fara hamma sun gaji ga wannan ya tashi yayi bawali ya da ya haka aka ce akara kala bismillah zo ka fara lecture kuma abin da aka gani invitation ne fa topic kan ne da aka gayyace ka sa mutane suka zo amma ka samu an gayyaci waɗansu manya da ba za a fara ba sam sam sai sun ci sannan idan aka zo a fara gaishe gaishe alhamdulillahi director na kaza ya zo muna masa barka da zuwa md na kaza ya iso muna barka da zuwa a zauna a zauna a kawo ni mc sai ya ta gutsura kowane minti ina jin abin da shi zai spending sai ya fi na wanda aka gayyato saboda ne kana cikin lecture ma haka ba ba ba ba ce akar makalla dan ba mu din sai ka ba shi to alhamdulillah jama'a malam na cikin karatun nan akwai waɗansu mutane da <laughs> suka iso yanzu muna musu barka da zuwa a cikin su ma akwai honorable ibrahim alladi bari in ga muku wani koni abun nan game da honorable eh, wai wai zai kawo wani koni abun nan game da shi kai fa aka daka kana da lecture wato ba zan manta ba muna primary wallahi ba zan manta ba muna primary da honorable nan bai manta ba kaza kaza ya faru kaza kaza ya faru sai a kyalkyale honorable Allah ya saka maka da alheri to ita ma hajiya bilkisu ina tsaye He a dakatar da kai kana fara lake a dan turo taka da akar maka lasaura minti ashirin wai ka sai kai duk abin da za ka yi ka gama a minti ashirin ya tashi ya tafi haka za ka ba ma ba mai insani ba mu abin Allah ubin ya mana albarka idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu gobe za mu zo mu yi kwamfiyari mu sanya mu auna au za mu yi tsakanin dawa da shi a musasu a mizani mu ji yanda sakamakon mizani da ma'aunin da kelin da za mu ajiye su zai bamu na kowa ina fata an gane ko ka san in ka auna waɗansu kaya kel din sai ya baka cewa 90 gram ne wannan wannan kuma ya baka 30 gram wannan ya baka 40 ko da za mu auna su mu yi wayin nasu akan mizani shine muwazanatun bainal khawarij wa shi'a Allah ya raya mu gobe kenan da fatan Allah ubangiji ya mana albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك